manuniya. misali ne zan ina takara taraba ina iya ɗaukan tiket na christian christian na ci amma kuma wani christian ya doke christian ya doke musulmi kaga akwai hatsari ɗaya daga cikin 'yan takarar gwamna a nigeria kenan ke cewa duk da ke dai zai iya lashe zaɓe idan ya yi addini guda a matsayin ɗan takara da mataimaki amma ya san akwai ganganci a saboda haka ne ma yanke shawarar ya bi ta lallashi sai dai kuma wani lauya mai fashin baki ma ya ce idan dai talakan nigeria na tuntuntunin tuna shugabanni za su saka sakar addini idan sun hau madafin iko to ya ya ja wa kanshi ci gaba da numfarfashi. Waɗanda suke mulki da musulminsu da kiristansu da 'yan kudinsu da 'yan arewansu ba ruwansu da addini. Shi yasa kaga in za a yi barna a ofis za ka ga da musulmi da kirista za su haɗa kai su yi sata. Washin ina aka kwana game da taron tattauna batutuwan tun kuɗe tagagin turguɗewar tsaro a Najeriya da aka ce 'yan tareya sun kira dukkanin hafsoshin tsaron da aka ce wasu sun fita daga taron suna fushi. Ba yi tsammanin wannan labari ba ne, because uh, shi shugaban su ya gaya mana da duk sauran mutane service chiefs sun nuna mana cewa for sure in Allah ya yarda za a ga canji kuma da su babban dalilin da sama kira duk da wannan kuma an ji ɗaya daga cikin yan masar da tijan tare Nigeria na gaya wa duniya abin da yasa harkokin tsaron ke ƙara yaushi yanzu haka bayanin da shi babban hafsan sojojin sama yayi man da jirgin sama ke sha ya tashi kuma waɗannan jiragen da kuka magana suna da wasu na'urori giragizai za su hana waɗannan na'urori wurin aiki. Waɗannan fa kaɗan muka karkaɗo cikin tarin tilin muryoyin da za mu kawo muku a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma saninmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da ke nuna abubuwan da ke faruwa a kusan kowane sashi. Shiri na saba'in da takwas cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke nuna masu labarin da idan sun ji su watakila zuciyoyinsu za su yi taushi. Watakila taushin kuma amma na tattara tarin tilin ƙur'u a ranar zaɓe ya sa ɗaya daga cikin masu neman gwamna a jihar Taraba ya ce shi fa ya fi so ya sauke sanwar sauke sassauci ta hanyar da zai zai samu armashi. A saboda haka sanata Emmanuel Buwacha ya ce duk da yake yana ganin ko da Kirista mataimaki ya ɗauka zai iya cin zaɓen gwamna ya ga dole ne ya dunkule da dukkanin sauran mabiya addini kada a ranar zaɓe ya zo ya sha kashi. Shi yanayin siyasa shi wanda ke tsaya takara shi yake da lissafin yadda zai ci zaɓe. Misali ne ina takara Taraba ina iya ɗaukan tiket na christian christian na ce amma kuma wani christian je doke musulmi kaga akwai hatsari shi sa ba zan yi caca da tiket na christian da christian ba to amma kuma wannan ya doke tiket na musulmi da musulmi na biya yi lissafinsa ya san yadda zai ci zabe duk mai tsaya zabe yana da bukatan da lissafin ya ci zabe na da na biyunsa kuma yana so in fara da babban murya dole a dinga takazantsa da yanayin zaman tare a ƙasar nan to amma mutane suka manta cewa shi addini na rayuwanka ne da kai da Allah ba maganan siyasa ba sai ka ga mutum yana son siyasa da addini sai ka tara addini ma baya yi kamar muna da yin wannan rigima a taraban sai ga wasu masu magana addini in ka bi rayuwansa kuma rayuwan cin hanci na mabazaranci to shi Allah da muke bautawa Allah mai tsarki ne Sai in baka da tsarki kar ka yi magana addini ma wannan maganar makalkala addini ta dan takara da mataimaki ta sa shugaban kungiyar magoya bayan Tinubu da Shatima a babban birnin tarayya Abuja Mr. Zafaniya Jisalo gaya wa duniya cewa dole a jingine maganar addini ta 'yan takara idan ana so Najeriya ta ci gaba da numfashi. Barin gawa da ma ake daga wurin Allah ne ni krista ne mama na musulmi ce ina da waya tsakanin yama su musulmi dukkan mu uban uban mu waya saboda haka Allah yake ba da mulki kuma yake ba wanda yake so saboda haka an Allah ya gani cewa ya dace na Najeriya a yanzu a yi musulmi musulmi haka Allah ya so to a yanzu da tafiya ta kan kama me yan Najeriya za su sa rai akai in Allah ya da mu abin da muke so wanda zai iya ya ci gaba da aikin da shi Buhari yake yi wannan na nufin kun gamsu da tafiyar kenan duk da halin matsalar tsaro. Maganar tsaro ko shi ma shugaban kasa ya ce ai ba lokacin sa ne ya fara ba. Mu da addu'an mu da liman da fasoci su yi addu'a saboda wannan kasa. Sai dai kuma duk da haka daya daga cikin lauyoyin Najeriya da ke fashin baki akan al'amuran da kan kai kuma barista Elzubar Abubakar ya ce maganar saka sakar addini a harkar siyasar Najeriya fa magana ce ta tattara tarin tilin ƙur'u a ranar zaben da mafi akasarin shugabanni ke kallanta a matsayin makamashi. Wato mu talakawa 'yan Najeriya da Allah zai sa mu samu wata dama mu san tarihin shugabanninmu da ba za mu taɓata da hankalinmu ga komai ba waɗanda suke mulki da musulminsu da kiristansu da 'yan kudunsu da 'yan arewansu da dukkan ƙabilu waɗanda suke shugabanci ba ruwansu da addini shi ya sa ka ga in za a yi ɓarna a ofis za ka ga da musulmi da kirista za su haɗa kai su yi sata in yara suka zo a basu aiki za su yarda da yaran saboda ba su da galihu sai su ɗauki nasu ba tare da la'akari da addininsu ba kuma krista da suke tsoro ba tsoron da ya kamata ya kama su saboda waɗannan biyu da apc suka tsayar ba wani abin addini da za su yadda kaga ake rashin adalci tsakanin musulmi da krista su ma haka za su yi kuma musulmin da suke ganin wai za a kyautata musu wallahi ƙarya ne yadda kaga wannan salon mulki yake tafiya sai dai in Allah ya ganar da su suka gyara tsarin su suka koma kan adalci amma wannan zalunci da ke faruwa a Najeriya shi zai ci gaba tun bayan daga karan karɓe kujerar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta hanyar tsige shi da wasu yan masa suka ce ba gudu ba ja da ba idan sun dawo hutu wasu ke ganin kamar manyan jami'an tsaron kasar nan sun fara dingishi sai dai kuma sabon shugaban masu rinjaye na Masar jan tare Najeriya sanata Ibrahim Abdullahi Gobir ya ce taron da suka tattauna da manyan hafsoshin tsaron tarayyar Najeriya ya tashi da armashi. Wallahi alhamdulillah because mun tattauna da su kuma sun bamu tabbacin cewa insha Allah za a ga canji kuma na kwarai nan gaba ba ta dadewa ba to ai kullum kuka yi taro da su labari ɗaya muke samu na cewa za a ga canji ga canji ba ya tsammanin wannan labari ba ne because uh, shi shugaban su ya gaya mana da duk sauran mutane service chiefs sun nuna mana cewa for sure in Allah ya yarda za a ga canji kuma da babban dalilin da sama kira su awa biyar kuka kwashe kuna wannan taro ya haraka wani ta shahi security ko awa ɗari ba ai balle awa biyar shi kuwa dan majalisar jantare Nigeria Najeriya sanata Ibrahim Abdullahi ɗan baban jihar Sokoto cewa yake ai jami'an tsaron sun ce suna kokarin kwakule matsalar da ke damun Najeriya bangaren tsaro duk ko da yake akwai wasu matsalolin da ke damun jami'an tsaron da ya ce ga sunan kashi-kashi. Abubuwa dai ne waɗanda suka gudana 'yan kwanakin da suka wuce to su ne aka ƙara bi daki da daki domin mu samu bayanai ga su waɗannan masu kula da harkar tsaro menene ainihi suke yi saboda mu kanmu ba mu san abin da suke yi ba balle su 'yan najeriya to alhamdulillahi gaskiya mun gamsu da bayanan da suka yi wanda yake ya nuna cewa suna nan suna aiki yanzu an yi samun tsaro bisa gada saboda ni kaina na kawo koke na na mutanen kyaɓe da kuma mutanen jabo da kuma mutanen tureta amma daga baya na je na yi bincike su mutanen ƙauyen su da kansu sun tabbata min cewa bandits din nan nan suke zuwa suna sayan abinci kenan sun san su sun san su amma suka ce idan suka faɗi za su zo su kawo musu farmaki to sun gusana to dan baba gaba wani bayani suka yi muku ne akan makaman da aka riga aka siya kamar sufa tukano da kuma jirage mara matuki hmm. meye hujjar su na kin amfani da wayannan makaman waje muku ba san wani da su yanzu haka bayanin da shi babban hafsan sojojin sama yayi yayi kuka ga cewa man da jirgin sama ke sha ya tashi ya koma kowace lita guda naira dubu take shi ya nuna suna amfani da jiragen nan kuma waɗannan jiragen da kuka magana suna da wasu na na'urori waɗanda suke a halin da ake ciki yanzu giragizai za su hana a waɗannan na'urorin aiki saboda damina kenan saboda giragizai yanzu. to duka duka da wannan bayani na sanata Ibrahim Abdullahi dan baban jihar Sokotawa za mu karkare shirin na manuniya na wannan makon cikin karsashi sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da masu dafifin dafe madafin iko kwanakin da suka rage musu kamar inda muka saba yi musu tuntuɓe da ɗungushi domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki 290 ne ga dukkanin masu dafifin dafe madafin ikon su yi sallamar sakin kujerun da suke ganin sun dafe suna ta faman murmushi. Kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Shamsiya Ibrahim Hamza daga babban birnin tarayya Abuja sai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da da su ne idan an haɗa shirin na manuniya kan yi armashi. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirya in gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.